ina roƙon Allah ya cire jinka da kuma ganinka domin ka rabu da ni har abada me yasa ba za ka girmama abin da na gaya maka ba Assalamu alaikum soyana sunana dai Khadija yau kamar yadda ku sani kuma suna na Amina a cikin wannan fim din namu mai suna wata da zara ka taba jin inda sarakuna biyu suka yi mulki a lokacin guda ɗaya ina kira ga masoyanmu masu bibiyar shirye-shiryenmu na kan YouTube channel domin ku shiga YouTube channel ɗinmu mai suna wata da zara TV domin kallon wannan ƙayataccen shirin mai suna wata da zara na gode ku mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta haka ne da zarar mun ɗaura za ku samu labari muna season muna kira da masu download da haɗin kan da kuke bamu ba ku fasta kuma ku ci halal mun gode sosai ku ci gaba da bamu haɗin kai domin dama hausa sun ce duk wanda bai ji bari ba zai ji nagode wannan shiri mai dogon zango zai rinka zuwar muku a youtube channel ɗinmu mai suna wata da zara ku da ku yi subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora za ku samu damar kallon shirye-shiryenmu mun gode